rasulullahi sallallahu alaihi to ba kuma ta kasara kuma ana tunanin cewa wannan ne wai festival da ta farko ko ka taba yi a na taba yi mana da mu an ga Abuja kuma kawai dai eh festival din ne san in ba kuɗi an gaba mutum magayyar da dan zuwa eh to ni duk inda an gaba ni can na kai ko ba gaskiya wato duk inda motsi yake kana nan babu alkaudi bagon aliyar kai Bagwal ya Shi ne na farko? Eh. To amma kuma na ga kamar ka so ka ba tsorace haka ko dai? A ah, ba magana tsoro. Kai an coci mi an coci fa an silli an sit down. Ina oh. ba magana tsoro. To ka ce ka riga ka fito da karfin ka kenan. Ko eh wallahi. Ko mun ta fanjama fanjama. Ko sai abin da Allah ya yi wallahi. Eh. Ba magana jin tsoro. Ina. An ce nauyin nawa zaka buga? saba'in da biyar. saba'in da biyar akwai su hagun 'yan sanda suna nan fa. Eh ya sani na sani. Eh? Hanya ce. Hanya ce wallahi. to ba ko kai nauyi na zaka buga shi ma haka din ne da ma 75 nauyin biyar. wallahi to amma naga kai ma duk a kare kake bago alƙawari wallahi ba kare nake ba eh wallahi lafiya lau nake wato kana ganin cewa dai kai eh, bude wallahi lafiya lau nake wallahi amma na so gaskiya dai kai ni can a 70 din na eh. amma dai kawai dai abu mun yawa ne gin na kace kawai dai amma Allah sa mm, haka mm. da ya zama alheri to shikenan mm. to lahiya launi ki wallahi lahiya launi ki eh. wallahi lahiya launi ki to da karfin ka wallahi da karfi na eh akwai ba su ba ko shagon yan sanda duwa a to ai a group din ma ke to eh, a group din su ai a group din eh. shi ma 65 zai buga akan wallahi to ko akwai sai Ramadan a to ai da ma wallahi ai da ci ai Eh. kuɗai ka za kowa ya sa kowa ai barki an ce kai utin ɗin da ma wanda baka so ka gai shi a zo festival ɗin nan wannan shakon alƙalin bello ba hakan <laughs> wanda ya taɓa bige ka aka ce ka tashi ka kuma faduwa ah, ah. ka tashi ka kuma faduwa shi kadai kaka je oh, wallahi ina ma neman shi eh a neman sa kake wallahi ina neman shi fa a maimaita a Kano fa wallahi ina neman shi mago mai tukwasa na ƙara dawa kanka wata jiha zaka buga wasa ne ka katsina katsina dan Allah nauyin nawa kake buga kai to biyar. kai ma 75 hauka da eh. ma 75 eh. to to yanzu misali wani fata kake da shi to fatan da kai, Allah ya ba mai rabo sa Allah ya samu dace albarkacin Muhammadu yanzu misali 75 inda zaka buga kana ganin zaka kara da suwa da suwa da suwa eh to ko wa, ko da barawa Allah ne ya samu dace an ce fa ba hagun alkaro da karo tsaye yanzu akwai irin su ba hagun yan su dan ali musamman dan ali dan dan ali na buga jihar Kano kuma dan ali na ne to dan ali nawa ne wai eh nawa da nuke dan ali tambaye shi gaji ni ba sai an tambaya eh ni ba sai an jayar baki na ba amma a hoyi nawa da nawa ke dan adam yanzu re ka hau youtube eh ka hau youtube a kai da kai na tambaya nawa da nawa ke dan wallahi in na faɗa ma na ma ƙarya to misali kai da zaka buga jihar Katsina wani irin alfahari ko alƙawari zaka yi wa jihar Katsina to abin da zai alƙawari ubangiji Allah ya samu dace Allah ya ba mu rabo sa komai na Allah ne wannan wasa an ce kai hago eh, mai tafasara kai dan zaku zaku ne ci kaka nema amma wannan kuma wasa na neman fuska ne gashi kuma an ce kai baka saba neman fuska ba ci kake nema wannan rabo ne kuma daga Allah eh wannan an ce ba kisa ko ko point ka samu ka za ka samu gol kai kuma an ce ci kafi nema Allah ya samu dace ko ina ina yanzu kai training daukar neman fuska kenan ko kuma dai ya training guda Allah ya samu dace Allah sa dace wani alƙawari za ka yi wa gwamnan jihar Katsina to abin da alƙawari na ya taya mu roƙon Allah sannan kuma Allah su da ya sa a muna roƙon Allah don ba mu hidda rai a wannan tafiyar da dan Muhammadu Rasulullah babu mai kasara da ba abin da Allah ya an ce ba duwan da ma yi nasara a wasansa ba zai tafi gida ba kuma sai ya zo ya shigo layi an yi kokawa da shi ya za ku yi Eh to wannan duk dar ne ko kuwa ai yan mata ne. Eh a aikin mata ne ko ne yan mata. Eh, eh aikin mata ne. Eh, eh, Amma in dai hannu na aiki. Wannan shi. To yanzu bagon mai tukasara wannan abun mina na a hannunka. Eh mina na hannunka saka a hannunka. Wannan hannun ne ina ɗausa ya ɗan ƙara eh karewa hmm. karfi kake so hannun ya kara eh. an ce fa wajen festival babu guru babu laya ina zuke eh ina zuke ka shirya a shirye nake da dan muhammadu ka taɓa zuwa festival ka taɓa zuwa ina ka taɓa buga edo eh edo edo ka taɓa buga eh. ka taɓa ciwo musu gol ko silver ko bronze gaskiya Allah bai bani ba hmm. nan dai ne ka sare Allah wai abokan banka suna ganin kai hanya ne yanzu eh to hanya ne yan Allah ya kawo amma Allah bai kawo ba an ni kowa san na wuce hanya eh. dan duk abukan nan na ba wanda ban buge Dan kuma akwai shi yazo ga mai hannu ya ce ya ce min gashi yau yanzu ba haban mai takwasara dambe festival ban festival an ce dan ne wanda babu kudu babu arewa babu gurmada ko da za ta iya haɗa ka za ta yi haɗa kama da ɗan gidanku yanzu idan damban nan mai takwasara yana nan mai takwasara mai gidanka ne shi na buga jihar Eh, shi na buga jihar Edo kai kuma ka to kana buga jihar Katsina yanzu idan ta haɗo ku za ku fafata dambe ba ta ma haɗo mu za ta yi haɗo ku mana ba ta ma haɗo mu da yadda Allah dan ba nauyin mu ɗaya eh ba nauyin mu eh? ɗaya shi kai 75 shi nawa yake buga tamanin tamanin yake buga eh. kai kuma sai gaskiya ba ta haɗo ku ba gani Allah dai ba mai rabota to yanzu idan ta haɗo ku don dan gurma dan wanda kuke nauyin ku da za ku buga eh to duk yadda Allah ya mai kyau za ka buga wannan rabo ne daga Allah kuma zan buga mana <laughs> to ni Allah ba busa. to wuta wuta gashi ka zo bugawa jihar eh wato Kebbi eh. kuma da ana ganin kamar jihar Katsina da ka zo da kai me ya eh. faru abin da ya faru jihar Katsina da muka zo gani ga garkuwar cindo ga bahagon mai da gwazara ga wani yaro ana kewaye shagon kosilaye eh. to kuma duk nauyin ɗaya ne muke bugawa duk saba'in da biyar biyar ne eh. to shine alhaji faruku ya zo ya roƙi wannan kwaɗin namu ya ce da allah a bari in buga mai eh. a bari in buga maya birnin kebi kuma dama birnin kebi ya yi ƙasa ta ci eh. na ne haka ne eh to yasa ka yadda abubuwan suke to me isa kana katsina kana zama a katsina kuma ka biyo birnin kebbi eh me yasa kana zama a katsina ka biyo birnin kebbi abin da yasa eh. daga mu daga cikin mu yan damben waɗanda katsina suka ɗauko sun yi yawa ne mun zan lamba ɗaya eh. mu uku eh. gani ga ba bakon mai da gwazala ga garkocin do duk lamba ɗaya muke bugawa to ka san ko ba za ta yi abu ga lamba ɗaya ba eh dai kawai wani ya haƙura to daga da zo a yi aikin banza ne shi ne faruku ya zo ya roƙa ya ce a bani shi in buga mai yanzu ka yadda abubuwan bagon aliyaro kana bugawa jihar katsina eh. kai gurma ɗari eh. saba'in da biyar kake buga eh. ko yanzu kai kana buga jihar katsina bagon birnin kebbi kai bagon mai takwasara yana bugawa jihar katsina kai kuma kana bugawa birnin kebbi yanzu idan ta haɗo ku da bagon mai takwasara duka nauyi ɗaya kuke bugawa ya za ku yi to za mu zauna mu yi abin da ke yi ba ko kuma dan ce a yi da kun samu yawo ya gida ya yi ko ba haka ba eh, kowa gidansa kan iya kan kowa gidansa ya samu ko ba haka ba mai rabona na iya ɗauka ko ba haka bane kun taba dambe da bahagon mai sara a rayuwa ina ku taba yi ba ko a damben gida da ake ko a damben gida ba mu taba yanzu in ta hado ku za ku fafata to don ina mai gidan shi ba yaro na ne yana iya daga mu ko kuma ni in daga shi ai ko cikin da yazo da kai ba zai yadda ba gaskiya ba zai yadda ba haka ne ba zai yadda ba to amma yanzu misali wannan fata za ka yi wa birnin kebi? fatar da zama birnin nijabi eh. birnin nijabi a taya mu da addu'a eh. kuma muna roƙon Allah ya ba mu sa'a daga cikin wannan wasan da muka zo yanzu yadda muka zo mun koma da wani abu eh. ka taɓa zuwa festival gaskiya an dai ni a je da ni wani lokaci sai ta yadda yi kuma sai in zaɓe sai wannan karan kawai Allah ya sani zo bagon aliyaro festival dan bane wanda ba ba kisa lalle ka yi kisa ba kuma eh. dan bane wanda fuska ake nema eh. kai wannan training din na yi wannan tunani Wani neman fuska ni ya dama duk adam bai na kowa ya sani ba wai ciki nake nema ba ni sama ne da red eh. da red sama ce ba wai magana dukan ciki ko magana wani shure shure a eh. da an taka shi yasa ka jira kira na wuta wuta eh. wuta wutan ne ba ƙarya yawwa yanzu akwai ƙwarin gwiwa da ko gol eh in Allah ya yarda ka san komai sai Allah ya yarda kana naka Allah na nashi gaskiya ne ko ba haka bane gaskiya ne abinda dan karen da ka rera na tsone ma ido abinda baka yi tsammani ba kuma yana iya faruwa ko ba haka ba to mu in dai Allah ya yarda in Allah ya yarda mun sa mu ni na sa na zan kai wa duniya ke bi kullu yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bahagun Allah ya yarda to bahagun aliyaro zamu ce Allah ya bada sa'a kuma idan wannan lokaci ya zo Allah ya bada sa'a daga gol amin amin kun yi awan nauyi mun yi awan nauyi kun yi awan nauyi yanzu eh to Allah ya taimaka